بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau asabar goma sha shida ga watan rabi awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da goma sha tara ga watan biyu watan fabrairu shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya za mu ci gaba daga inda muka dasa a karatun wannan littafin mai albarkar sharhu sunna wanda yake a daurar ta gabata muka fike akan cewa idan allah maɗaukin sarki ya taimu mu asabar ta biyu ta watan rabi awwal za mu ci gaba da karatu wannan littafi kuma ga shi yau wannan ita ce asabar ta uku wannan ya nuna kenan ashe a makon da ya wuce ne ya kamata a ce an fara sai ya zama na a yau rufewa za a yi kun gano wannan da ke ko to wannan kuma ya faru ne saboda wani balaguro da ya kama ni wata tafiya da makai dama wa ma ta sha wannan illa an ya sha Allahu rabbul alamin muna gode ma Allah ta'ala da ya sanya mu daga cikin masu yawancin kwana har da suka halarci wannan rana din wannan ba karamar ni'ima ce da ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana a karatunmu da ya tike da ya gabata kenan mun tike ne akan gaba ta arba'in da uku, a inda malam ya ce wa man za'ama annahu yara rabbahu fi dari dunya fa huwa kafirun billahi azza wa jal ina ji anan muka tsaya inda mutum malam yayi jawabi yake cewa duk wanda ya ce yara rabbahu fi dari duniya yana ganin ubangijin shi a wannan gida na duniya ya ga Allah ko yana ganin Allah a wannan gida na duniya duk wanda ya faɗa ka fa huwa kafirun billahi azza to wannan mutumin kafiri ne kun fahimci wannan da kyau sai yake nuna kenan ashe ba a ganin Allah madaukakin sarki a wannan duniya inda za a gan da annabi Musa ya gan shi domin ya nemi da i gan shi din قلت يا رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين kun gane wannan da ke ko dama shine ganin ubangiji Allah madaukin sarki yana tabbatuwa ne a ranar alkiyama da yace wujun yawma izin nazira ila rabbiha nazira inda yake kuma mutanen naku ne suke ganin cewar suna ganin Allah ta'ala a koda yaushe wani ma ce ya a akan zogale wani ma ce duk bayan kiftawa guda yana ganin Allah ta'ala da sauransu to ga wannan kwata kwata ya saba ma aqidar mutumin da yake musulmi sabon karatun mu ne ce gaba ta goma ta 44 inda malam ce wal fikratu fillahi bid'a لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقده الشك في القلب ما لقيت شوى الإمام البربهاري ألا ما دوكين تركيه دكان شدا غافرة يتشي والفكرة في الله ينتناني أكن صفوفن ألا ما دوكين تركيه ينتناني أكن الله da nufin cewar ya yake kun gane wannan da kyau malam yace bid'a wannan bid'a ne bai halatta ba ba a dora maka kai tunani akan zatin ubangiji ba ba a dora maka kai tunani akan sifofin Allah madaukakin sarki ba abin da aka dora maka shine tafakkaru fil khalq ku yi tunani akan halittar da Allah madaukakin sarki yi ku yi tunani ku ga irin halittar da Allah madaukakin sarki yi halittar sama da ƙasa inna fi khalqis samawati wal ardi halittar jiragen ruwa halittar rana da wata da yadda suke tafiya ku yi tunani akan halittun Allah madaukakin sarki wala tafakkaru fillah kar ku yi tunani akan abin da ya shafi zatin ubangiji wannan hadisi al-imam at-tabarani ne ya rawaito shi a cikin al-mu'jam abin da mu'jam al-awsat nashi na hadisi abdullahi dan umar wanda yake kuma al-imam abin allama nasiruddin albani ya inganta hadisi din sai malai yake cewa fa innal fikrata fi rabb domin yin tunani akan sifofin ubangiji akan zatin Allah ta ƙadahu shakka fil ƙalbi, yana sanya shakku a zuciyar mutum don mutum ya fara irin wannan tunani zai yi tunanin ya Allah ɗin yake na ubbillah wanda yake kuma wannan matakiyar farko an hana mutum yi wannan kun gane ku? balle har mutum ya kai matsayin da zai yi tambaya to shi Allah ɗin wa ya halicce shi a ubbillah ko zai irin waɗannan tunani ubangiji Allah madaukakin sarki ya hana su baki daya saboda da mutum ya irin wannan tunani ya ja shi sai ya isa gifari sai ya koma asabai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yakan samu irin wannan a zuciyarsa shin yana fitar da mutum daga musulunci ce a'a wannan baya fitar da mutum daga musulunci shine ma imani din to amma da shari'a kada mutum yi zurfi a ciki tunda mutum bai san yaushe zai fara ba shi dan ne yake jan mutum domin ya dinga suranta mishi waɗansu al'amurra din kun gane wannan da ke ko saboda ta ga ba maganar falsafanci a dinga bayani akan sifofin Allah madaukakin sarki ma'ana abin da ake nufi da sifofi kaifiya nasu yin tunani akan kaifiya nasu da Allah ta'ala ya ce ta tajri bi na, mutum ya dinga kutsawa akan ya idanuwan Allah madaukakin sarki yake bal ya dahu mabasuta tani yushi ko kaifin sha ya dinga tunani akan sifofin Allah madaukakin sarki irin waɗannan da sauransu to wannan tunani akan kaifiyarsu ya suke shine abin da Allah madaukakin sarki ya hana amma ka tabbatar mushi shine wajibin da yake a kanka mana yake cewa wa'alam annal hawama wasiba'a wadawaba nahwa dharri Zubabi wan-namli kullaha ma'mura wala ya'lamuna shay'an illa bi'iznillah ta'ala Imam al-Barbahari ya ce wa'alam ya kai dan uwa mai tarin albarka ka sani cewar annal hawama lalle dukkan kwari kwari ƙananan ƙananan kwarin nan da ka gansu irin su kwarkwata irin su mai suke da suna shazimama irin su tururuwa irin su irin da kiyashi duk waɗannan kwari da ka san su wasu da'a da kuma dabbobi masu farauta irin su mai kenan zaki wadda da dukkan sauran dabbobi na hawa zarri kamar kwaya koya take wazzubab da ƙuda namli da tururuwa ai an tururuwa ba ta da jami'a hausa ko wata na jami'a sau ko tana kuke kiranta da jami'a tururuwa ba ta da jami'a ya sani na a hausa tururuwa guda ɗaya sunanta tururuwa da yawa sunanta tururuwa amma a larabci tana da mufara tana da jam'i in gane ko ata idza ato ala wadin namli qalat namlatun kaga qalat namlatun tururuwa ɗaya kenan ya ayyuhan namlu tururuwa da yawa kenan kaga annamlatu tururuwa ɗaya annamlu tururuwa da yawa jam'i ne wanda yake bambanci shi da mufrad din shi ana sa ta'un mufrad da ta'un jam'i babu ta'un والنمل da tururuwa kullaha dukkan waɗannan da gan su ma'amuratun ne halittu ne da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya umarce su su ma akwai umarni da Allah ta'ala ya musu al'amrul kauni ko al'amrul shar'i kun gane bambancin al'amrul shar'i shine umarni da aka umarce ka na kai sallah ka yi azumi al’amurul kauni ne umarni na yadda ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara gudanar da halittarsu yadda za su tafiyar da rayuwarsu shi sa malamai suka ce nan ma'amuratin da ya ce al’amurul ne alkauni kun gane wannan da kyau ko al’amurul ne alkauni domin babu wani manzo daga cikin duniyar tururuwa babu manzo daga duniyar fulfayi kun shiru yawwa wala ya na shay'an duk waɗannan da ka ji an ambata ba su da sanin komai illa bi iznillahi ta'ala face sai da izinin Allah maɗaukin sarki kaga shi ma izini ne na alqadari alkauni to kaga wannan zai nuna maka cikar mulkin Allah maɗaukin sarki duk ƙwari da ka gansu da komai suna tafiya ne gwargwadon yadda Allah ta'ala ya kasantar da su hakan nan wata hakan nan rana hakan nan kowa yake tafiya akan yadda Allah ta'ala ya kasantar da shi zaka iya tashi yau din nan ka kwana da niyyar abu kaza duk wayoyin da zaka iya hadawa ka gama hada su abin da Allah ta'ala ya kaddara maka kuma zaka yi gobe da shi zaka tashi sai ga duk lissafin ga gaba daya ba ɗaya da ya zartu wani al'amari ne kawai ya faɗo maka kwatsam sai ka gama har ya mantar da kai nesa ba kusa ma abin da ka kwana da shi muna fatan ubangiji Allah madaukakin sarki ya kasanta mana da abubuwan da suke alkhairi gare mu duniya da lahira mana yake cewa والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده أدى ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم ما لا wal imanu da kuma yin imani da cewar bi anna Allah ta'ala cewar Allah madaukakin sarki qad alima qad ta shiga fili madi tufidu me kenan tahqiq kun gane ko in ta shiga fi'ili mudari'i taqlib illa fi qawli ta'ala qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum kun gane ko zaka ce qad yajudul bakhil tabbas marowaci yana kyauta ko kuma akan samu wani lokacin marowaci kyauta kun shiru akan samu ya kyauta sau da ka ce kada ya judil bakhil ba wa kana ba da ma'ana tabbas ba ne a akan samu shi sa suka ce littakalil amma ta shiga fili mafi tabbas kada sami Allahu qawlan lati luka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah laqad sami Allahu qawlan allazina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya qad tabbas dahir alima ma kana min awwali dahar Allah ya san duk abin da ya kasance tun farko halitta ba wai yana nufin cewar ilimin Allah ta'ala yana da farko bane ta yadda kafin halitta kuma bai san wani abu a'a gwargwadon abin da ka za su iya kamo maka ina ba mun gane bambancin wa malam lam yakun abu na biyu ubangiji Allah madaukin sarki ya san duk abin da bai kasance ba wa ma huwa ka'inun kuma Allah ta'ala ya san abin da yake kasancewa a yanzu nan ahsahu Allah ta'ala ya ƙididdige lissafin shi duka wa addahu adda ya lissafe shi lissafewa ina fatan mun fahimci zuruf zafi ne guda nawa guda uku na madu da mustaqbal da hadir ko kuma ko wani zarfin wanda ba wannan ba eh ya san duk abin da ya kasance ya san duk abin da zai kasance nan gaba kenan ya san duk abin da yake kasancewa a yanzu nan wannan zai nuna maka lalle ilimin Allah madaukakin sarki ilimi ne me da ya shafi ko ina da ina Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ta'ala ilimin shi ya gama komai da komai babu wani abin da yake wajen ilimin Allah madaukin sarki wa man qal duk wanda ya ce innahu la ya'lamu illa ma kan ai Allah bai san komai ba sai abin da ya wuce kadai Allah ya sani wa ma huwa ka'in da abin da yake kasancewa a yanzu nan zarf ne kenan duk wanda ya tsaya iya nan faqad kafara billahi al-azim hakika ya kafirce ma Allah mai girman ɗaukaka domin me domin ya yi mutum fadin Allah ta'ala da ce li ta'ala mu annallahu ala kulli shay'in qadir wa annallahu qad ahata bi kulli shay'in ilma wa fi rabbi kulli shay'in ilma ina fatan mun gane to ka tunda yace wa fi rabbi kulli shay'in ilman to ha ya shafi ko mazi da mustaqbal da hafi yadda in ka fitar da mustaqbal ko ka fitar da ɗaya daga cikinsu ba ta zama kullu ba kenan domin kuma kullu ita ce ummul bab a babin umum sai ya gubu kullun aw jami'u wa qad talalla dillatul furu'u in jimi maraqi ina ba ta mun gane wannan da kyau kuma mun fahimci sakon da wannan yake isarwa eh to wannan zai kawo maka barna da maguzanci da arnanci na mutumin da yake cewa Allah madaukin sarki yana da siffa ta albada daga baya Allah ta'ala kuma ya fahimci wani abu kun yi shiru kun fahimci wannan da kyau domin masu wannan aƙidar ta albada su ne shi'a bayan sun gama tsine masahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai aka ce to amma Allah ta'ala fa yace laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim laqad radiya radiya wani fili ne madu kaga ba wai kada ce ta biyo shi ba a'a da lamu ibtida'i da ƙad wallahi tabbas zahir Allah ta'ala ya yarda da su kun gano wannan sai suka ce ai daga baya ya canza dan yake wa alima ma fi qulubihim ba dai zuciya ita ce idan salahat salahal jasadi kullu ba wai idan fasadat Allah ta'ala bai faɗi ko ina a jikinsu ba bai ce kai ba bai ce ƙwaƙwalwarsu ba bai ce hannu ba dan ka fahimci tasirin zuciya sai ce لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم يا san duk abin da ke cikin zukatunsu iya da su sai suka ce to ai daga baya kuma ya canza wani abu ya bayyana a gare shi dan su cimma waccan mummunar ta cewar ba su yarda da cewar sabai suna da waccan falalar ba dan su kautar da waccan falalar sai kuma suka yi mummunan laifi ga ubangiji ta cewar suka siffanta shi da albada bayyana wani abu bayan da ba shi ake tunani ba wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wa bada lahum sayi'atu ma kasabu kun ga bada bada ina ta mun gane wannan da kyau so haka duk mutumin da kaji cewa yana cewa Allah ta'ala bai san wani abu ba sai abin da ya wuce kadai ko bai san wani abu ba sai abin da ke kasancewa yanzu kadai to ka sani akwai maguzanci maguzanci tare da shi ina ba ta mun gane waɗannan al'amura ɗin to haka ɗaya kenan daga cikin munanan aƙidin shi'a na sifanta Allah wajen sarki da almada cewar wani abu daga baya ya bayyana a gare shi to ko kaga wannan wani abu yana bayyana sabanin abin da mutum ya sani ne idan dama ilimin shi kasur ne kun shiru ilimin shi takaitaccen ilimi ne ba gamamman ilimi ba ne shi yasa zai ce da ya yi kwana da tunanin zai tafi bai ko amma kuma yanzu daga baya yana ganin ya fasa kun fahimci wannan saboda ilmin nashi ne qasir takaitaccen ilimi ne lam yahit bi kulli shay'in amma ilmin Allah madaukakin sarki ya kewaye ko ina da ina to yanzu wannan shine fa'ida da kake ganin malamai suna tattauna irin waɗannan masail din الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل يتقبل ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق Ƙalla aw kafur wa man ya yakul laha wali fa sultan wali man la muna magana kuma sai aka ce wala nikah eh kun yi shiru amma mai sunan littafin sharhu sunna yana maka bayanin duk abin da sunna ta kunsa ne wannan kuma zai nuna maka ashe matsala ta aure ba ƙaramin matsala ba ce gagarumin mas'ala ce shi yasa malam ya ce wala nikaha la nafiyatu lil jins nikaha ismu la annafiya isa ya gashi mansub domin ta amalu amalu inna wala nikaha babu aure kwata kwata ingan tabbatuwar aure baya tabbata illa bi waliyin a ga sharadinka a babun inna akhawatu ya kare kenan tunda istisna ya biyo ta wala nikaha illa bi waliyin aure baya tabbata sai da waliyi ke kenan wa shahidai adlin da shaidu guda biyu adilai wa shahidai adlin kun ga ajal menene mazdar ne ko ismi ne mazdar ya ce wa shahidai sai ce adlin sai kawo mazdar domin shi mazdari ta da yake da tasiri za ka fahimci da musanna ɗin shi da mufarar ɗin shi da jam'in shi da muzakkar nashi da mu'annasa nashi duk ɗaya ne za ka ce imra'atun adlun za ka ce imra'atani ajlun za ka ce rajulun adlun za ka ce arrijalu adlun za ka ce annisa'u adlun wa na'atu bi masdarin kasira faltazimul ifrada wa tazkira inji ibn malik yace wa na'atu bi masdarin kasira da yawa idan sun yi na'atu da masdar to ana faltazimul ifrada sai masdar din zo mufrad kuma muzakkar wa shahidai adilin da shaidu guda biyu wa sadaqin da kuma sadaki shi sadakin qalla aw kafur ko yana kaɗan ko yana da yawa amma dole dai sai da sadaki wa man lam yakul laha wali to dukkan matar da ba ta da waliyin da ya tsaya mata da zai aurar da ita ba a bata ta aurar da kanta da kanta ba ko ta sanya wata ta zame mata waliya ba a kai sai a bude gidan dadiro aiki kun gane ko fasultanu to anan shugaba waliyu man la waliya la shine uban duk wanda ba shi da uba shugaba ba yasa kaga mun karanta a baya cewar shi ake su biyayya sosai da sosai kun gane ku muddin bata saba ma shari'a ba domin su ne karshe su ne kat duk wani wanda ba shi da duk wata wacce ba ta da waliyi to shugaba shine waliyinta yi za ga an kar an aure a kotu kun shiru uba ya ce bai yadda a ɗaura auren ba saboda ne wai wanda ta kawo ahlus sunna ne kun yi shiru ai ta yi a ce ta canza to ita ya za canza a yi duyin duniyan nan ta ce ita faka in ba shi ba ita ba ta san da wani ba ya ce babu ruwan shi ko ba shayin wannan ba Allah ta'ala ya sauki to shugaba shi ne waliyin wanda ba shi da wali kaga wannan matsala ta aure ba karamin matsala ba ce matsala ta aure tana buƙatar wali matsala ta aure tana buƙatar shaidu matsala ta aure tana buƙatar sadaki kaga yanzu idan muka yi hashiya a ƙasa za mu ce malam bai faɗi taɗi ba kun yi shiru yanzu ana buƙatar ku kawo dalili kenan mun sha maimaitawa in dai wai wai kana so ka fahimce ta ne ko ta fahimce ka inda za ku shekara talatin kuna taɗi ba wani fahimtar juna da za ku yi yawwa kafin ka tafi minti nawa kake yi a gaban madubi Allah fatan mun fahimta wataƙila kayan da ka sa kai kake wanke su ka sa musu stati ka sa musu menene ka sa musu waye ka dauko wannan hula ka ga tayi ko ba ta yi ba ka yi waye ka yi waye babu yadda za ka fahimce ta domin duk lokacin da ka tafi sai ka wataƙila akwai turare musamman da ka siya ba ka fesa shi ranar ka tafi kun yi shiru kasan shirin suna ta kan kowa yake bi saboda babu wani fahimtar juna da ka yi muddin ka shirya ka yi aure shikenan kawai sai a tura manya shikenan a kammala komai da komai to wai so kake ka fahimce ta ne ko so kake ba wani fahimtar juna da za ku kawai ya aure shikenan saboda ka ita kuma da zaran ka zo so ɗaya ka zo so biyu da ce ka turo manyan ka to in mutum daman fadararre ne ya ga cika riga shi da iska kun yi shiru ta yi sun yi kabara ba ne a yi ka san karatun ya bata kan mutum sai ka ji ya shiru imam al-barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa matsal karatun namu ba na shiga cin ciki bane sosai da sosai amma dai ya nuna mana tabbas akwai wali tabbas akwai shahidai tabbas akwai sadaki ga za mu samu usul yanzu inda malamai suka sabani shine yana da akalla ko yana da aksar da ya ce qalla au kafur kaga bai ce akalla ba ce qalla au kafur ka san dubu ashirin ta sha ban da dubu hamsin idan da dubu hamsin dubu ashirin ya take kalla kun yi shiru idan da dubu ashirin da dubu goma dubu goma kalla dubu ashirin kasur ina fatan muna mun fahimci wannan da ke ko saboda haka kuma daman wacce za ka aura ta haddace qur'ani ta san aqida sosai da sosai sunna sak ai ga shi kenan ina fatan mun gane wannan ko saboda haka sadaki nawa ne ba shi da tsada alhamdulillah kawo dubu ɗari da hamsin sun yi shiru ko a ce kawo bulugul marani a a kai ha ba ai shi ma mutumin da aka ce je ya kawo walau khatima min hadid mataki nawa aka kai kafin haka kana da kaza a'a kana da kaza a'a kana da kaza a'a sai da ce wannan matakin ne saboda haka yanzu ba za mu ce kawai ka kawo riyadu salihi na bashi kenan ko bulugul maram a kai tukunna eh eh a dadin ba kike mata wai shi kai kuke so ba wa idza qallaqa ar-rajulu imra'atahu salatan faqad harumat alayhi la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra imam al-barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa za tallaka ar-rajulu mar'ata idan mutum ya saki mai dakin shi salasan saki uku faqad harumat alaihi hakika wannan mata ta haramta a gare shi har abada domin haramci biyu ne ko dai zama haramci na har abada ka fahimci wannan da ke ko akwai wani haramci na har abada wanda halacci bai gabace shi ba kamar uwa kamar ya kun yi shiru yawwa akwai haramci na har abada wanda halacci ya gabace shi kamar wanne kamar li'ani barakallahu fik ina ba ta mun gano wannan da kyau amma kuma ba ta zama muharrama shi ba mun gano wannan ko akwai kuma haramci wanda yake ba na har abada ba shine kamar me kamar wannan misali kamar kanwar mai ɗakinka ko yayinta haramun ce amma ban har abada ba wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf shine malai yake cewa wai za qallaqa a ra'atahu idan mutum ya saki mai ɗakin shi salatan saki uku haru mata alai ta haramta a gare shi la tahillu la wannan mata ba ta zama halas a gare shi hatta tanki zo zana ghaira har sai ta auri wani wani mijin da ba shi ba ina ba ta mun fahimci wannan kaga wannan gaba ce ta biyu da malami imana magana akan can waccan gaba ta yi mana magana akan tushen aure wannan kuma ta yi magana akan rabuwa to lalle al'amarin aure ba al'amari ne na wasa ba kar mutum ya ɗauki al'amarin aure da wasa ko neman aure ko rabuwar aure ba a ɗaukar shi da wasa komai yana da mutunci yana da kima a musulunci ya ayyuhan nabiyyu idza tsallaqatumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa asul idda taqullaha rabbakum sura fasukum da guda ka saukar suratu talaq bayan kuma an yi magana a cikin suratu al-baqara tun da yace at-talaqu marratan famsakum bi ma'ruf aw tasrun bi ihsan duk da cewa akwai maganar wani abin da suke ne ko ba suke ba kamar yadda malamai suke magana na ila'i lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbasu arba'ati ashhur kafin wannan aya kun gano wannan saboda haka al'amarin aure ba al'amari ne na wasa ba malhi sai ya kawo cikin sharhus sunna wannan kenan yana nuna mana duk mutumin da isaki uku ya rabu da matar shi ya ta'allaka ya zama na saki ukun ko dai ya zama ya sake ta ne ɗaya bayan ɗaya ma'ana bayan wata ɗaya ya sake ta da aka sake samun shekara biyu yi wani sakin ya nau kenan aka sake samun sati uku yi wani sakin nau kenan ma'ana dai akwai tazara sosai da sosai akwai tazara ko ta kwana ɗaya ko ta awanni ko ta wasu abubuwa tsakanin wannan da wannan da wannan nau kenan fuska na farko kenan ko kuma ya ce ya sake ta kun gano wannan da ke ko sai a ce ka yi haƙuri sai ce ya fasa keta ta nau kenan a to ka tsira Allah ka tsira Allah ka yi haƙuri mana ya ce maka fa ya sake ta a kai ka tsira Allah to haka nan za a saurare shi yana jaddada na farko ne yana taukidi ne ko kuwa kun gane wannan da kyau fuska na nau kenan na biyu fuska na uku ya ce ya sake ta saki uku sukun da guda kun gane wannan da ke ko to wannan fuska na uku shine abin da malamai suke sabani akan shi cewar saki uku ne ko saki ɗaya ne ne za ku ce ne za ku ce ka ce yi inkifar shi kuma ce yi ya yi a yi aulu kun gane wannan nan malamai sun yi saɓani saki uku ne ko saki ɗaya ne al'aimatul a gaba ɗaya sun tafi a kan saki uku ne abu hanifa imam malik ibn anas imam ahmad ibn hanbal imam shafi duk sun ce saki uku ne ina ta mun gane wannan da kyau sannan kuma wannan ba wuri ne na tattauna masayar din ba idan mutum yana so ya baje kolin ta zai iya samun al-istizkar na ibn abdul bar sharhin muwadda a kitabu talaq zai samu waɗannan bayanai din amma waɗanda suke karatu muke karatu da su a wurin waɗa sun san cewar ni kan garau duk mutumin da ya saki mata ya saki uku lokaci guda saki uku ne ai mun magana da ku mana kun ga akwai tazarar lokaci mun dara jaddarawa kenan ban canza ba kenan Yau to amma ba wurin tattauna masailin bane ya ishe mu je mu san cewar Allah madaukakin sarki ya ce at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ka samu abdul bayan fi al qur'an bil qur'an karkashin wannan ayar الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسرير بإحسان هذا سكي نوى بيو أتكي سيتي فإن طلقها نانو كنا فلا تحل له من بعد حتى تنكها زوجا غيره to ashe dai wannan ya nuna mana cewar asali duk mutumin da ya saki mata ya saki uku saki uku ne kun gano wannan da kyau ko yanzu an yi ba kan wannan ake sabani ba an yi sabani ne akan ya zo kalma daya ina fatan mu fahimci sabanin da aka yi a asulin ne ko a far'un ne a far'un ba asulin bane asali duk mutumin da ya saki matan shi saki uku ta saku saki uku ba ta halatta a gare shi ba har sai ta auri wani mijin da ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau ina aka yi sabani idan sakin ya zo ne a kalma guda ya sake ta saki uku a ga gaba zan ce yawa ya sake ta saki uku ina ba ta mun a nan ne ake sabani din to kuma kaga a lissafin da muke wannan shine mataki na nawa na uku ma tsora kaga yanzu ba shine asulun ba shi far'i ne a karkashin dan kowace matsala an ganta za ga tana tararsa tana tararsa ina ba ta mun gano wannan da kyau so kaga yanzu ba an samu ba bane a asalin matsala din an samu abin sabani ne akan me akan wani far'i kuma mun faɗi magana ta a'immatul arba'a malamai guda hudu imam malik ibn anas imam shafi'i imam abu hanifa ahmad ibn hanbal duk sun ce saki hudu lokaci saki uku lokaci guda saki uku ne so a sai al'amarin saki ba karamar al'amari bane tunda har kaga malam ya kawo shi a cikin sharhu sunna domin yi bayanin karantawar musulunci akan wannan الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل يتقبل التشوى ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد الله إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحسان أو مرتد بعد إيمان أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة ولا يحل دم امرئ مسلم da ɗai baya halatta jinin mutumin da yake musulmi haka kawai a kashe shi jinin mutum musulmi ba baya halatta balle har wani ya ce ku kashe kisan su ne ina fata mun fahimci wannan da kyau so raka dole ne a karantar da mutane sunna dole ne a karantar da mutane tsantsagoran aqidar su ta musulunci an raba musu wani abu da bai wuce naira ɗari uku uku ba an yi musu kaza an yi musu kaza an yi musu kaza ya kwashe 'ya'yan shi ko da ya ce su waje karatu ko ya kai su manya-manyan makarantu ya zo ya kasa su a gaba ya ce su je su yi duk abin da za su yi yin shi ne ina ma su ce tun da in ya hau ya'yan shi ne za su fara ci su zama kwamandojin mana ya ɗauko babban ɗan shi ya sa a gaba su za su baya kun yi shiru shi ya fito da shi da mataimakinsa su fito su wuce gaba shi yana rike da madarar su kuma suna rike da fasta in ya sa sai su manna mana kun yi shiru haka ake yi ai kun taba ganin liman ya huce ya dawo mamu ya abin da ya ce huce ai liman yana gaba ne mamu suna bin shi haka za a yi ai kuma wannan tambaya ce da kwaya ɗaya da za ta wayar da kan samari amma ya ce su je su kashe kisan su ne wannan ya kai su ya baro ne duk da na alkiyama sai sun yi magana sai sun faɗi me za su kashe domin duk mutumin musulmin da aka kashe haƙoƙi uku ne akan wanda ya kashe shi haƙƙi na farko haƙƙin shi da aka kashe haƙƙi na biyu haƙƙin ƴan uwan shi haƙƙi na uku haƙƙin Allah kun gano wannan da kyau ko sai Allah ta'ala yi bayanin haƙƙin sa da haƙƙin ƴan uwan wanda aka kashe a cikin suratu al-ma'ida a suratul nisa yace ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'mina illa khata'a kuskure ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فتحرير رقبة مؤمنة حكوة الله ودية مسلمة إلى أهله حكوة ɗan'uwa idan bai samu baiwa ba sai ya azumi sittin a ganin ba batun cewa sai ya azumi sittin haƙƙin wa kenan haƙƙin Allah tawbatu min Allah shi kuma wanda aka kashe fa ranar alkiyama zai shaƙo wuyan wanda ya kashe shi ya je ya ce da Allah ta'ala tambaye shi akan me ya kashe ni ba kyau kashe mutum wala ya shillu da mumri'in ba baya halatta jinin mutum musulmi yashhadu Allah ilaha illallah da yake shaidawa da babu abin bauta da cancanta sai Allah baya halatta a kashe shi wa ya shaidu anna muhammadan kuma yana shaidawa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam farin zakada abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma ma'aikin Allah ne baya halatta duk mutumin da yi wannan ya shaida da babu abin bauta da cancanta sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne baya halatta a kashe shi illa bi ihda salas sai da ɗayan abubuwa uku kadai su suke ba da warancin a kashe shi waye zai yi kisan hukuma ce za ta yi don wannan yana cikin abin da ko da ya ta haɗe ko tunani ka yi sai an hukunta ka ka ce ake baka sani ba ka ɗauka kowa da kowa ne zai yi sai an hukunta ka yanzu kai ta yi kisa da kuskure kenan ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko amma za a sai da gonakin shi da keken shi da waye da waye da dangin shi gaba daya a kawo a fito da diya illa bi ida salas sai da ɗayan abubuwa uku abu na farko zinan ba da ihsan yin zina bayan mutum kuma ya yana da iyali yin zina bayan mutum ya sadu da iyalin shi na aure ingantaccen aure kaga yanzu na farko a samu aure ingantaccen aure na biyu kuma ya zamana ya sadu da ita ita wa kenan matar tashi sannan kuma na uku ya zo izina na gaba sannan ya zina to wannan in ba a kashe shi ba zai zama kwantaccen kari zai zama mahaukacin kari kun bai wannan da ke ko shi za ka ba shi damar yi ɗaya aka ƙara ba shi damar aka ƙara ba shi damar aka ƙara ba shi damar in ba a yi maganin in ba a ɗauke shi cikin al'umma ba to barna zai yi duk mata sai ya lalata su hakan nan kuma in mace ce mijinta bai wata da ita ba ta kama zina ta kama bin maza to wannan ba a ɗauke ta cikin al'umma ba sai ta lalata al'umma baki ɗayansu wannan zai nuna maka adalci da musulunci kun gano wannan da kyau hukuncin zina wannan da abin da turawa suke gani bai dace ba in ka kallaci adadin waɗanda aka yanke musu hukuncin zina na kisa tun daga farkon musulunci har zuwa yau ɗin nan goma sha shida ga watan rabi'u awwal shekara ta dubu da talatin da biyu da adadin waɗanda cutar hiv ta kashe wani suka fi yawa yaushe kyautar hiv ɗin ta kunno kai to amma adadin waɗanda kana ganin ta kamar wutar daji kun gane wannan da kyau kuma bincike da ya tabbatar da bincike sama da kashi tasa'in na yaduwar hiv ta hanyar zunani duba adadin mutanen da ta kashe ta zama da wasu marayu ta zama da wasu kuma zawarawa ta sanadiyar ma kuma wani ya je ya aura ta sake kashe shi kaga ta zama kamar gobarar daji to ka san daman shi wanda yake ba musulmi ba ya kuluna kama ta kulul an'am wan naru mafawal wai maimakon ya haramtar da ita wai sai ake cewa ga yadda mutum zai kare kanshi wani barna akan barna kenan arnanci kan arnanci maguzanci kan maguzanci an lalata samari an lalata 'yan mata an hana kowa ya aure sai ka ji sun kawo dokar ba mutum ba zai aurar da yashi ba sai ta yi shekara goma sha takwas amma ba kawo dokar da za ta hana mutum ya lalata ba su kawo dokar hana zina ba ko wannan mutum yana da yanci saboda tsadajin arnanci su ba su san ma kansu ba sun jahilci karan kansu Allah ta'ala ya sauwake a in ba wannan ba to kuma mutuwa kenan mutane sun samu yi duba da wani HIV ta kashe amma haka za a ga mutum saboda tsabagen dinsanci bai san ma kimar iyalin shi ba saboda tsabagen bature ya ne tsari a ka za a gan shi yana ganin matar shi da maza ko a ma'aikata ko a ina ne a jihar abokan aikin ta an tura su daga nan za su tafi nibu sa wani workshop za su tafi a sanin tura su abuja za su kwana sai jibu za su dawo ka bi an zuƙo la ilaha illallah qalu inna lillahi wallahi tallahi kama nasiru sai ka hada da qalu inna lillahi wallahi ka ji wani yayi tafiya da yayi tafiya an tura shi ko gora ko abuja ko ina ne workshop sai abokin shi zo yana ɗauke ma matar abokin kewa karfe goma na dare suna ɗaki guda suna fira ne yana ɗauke mata kewa ai malam wanda ya jahilci addinin musulunci malam wanda ya gama asara malam wallahi babu addini rayuwa mafi tsafta irin rayuwar musulunci rayuwa mafi tsafta mafi daɗi mafi lagwada irin rayuwar musulunci wallahi ya Allah muna gode maka alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq aw murtaddin ba'da iman ko mutumin da irida bayan ya imani wannan ana bai maka addini kariya kenan in ba haka ba sai a mayar da addini jam'iyyar siyasa imana eh mana kun gane wannan da ce ko ba a tilasta ka ba sai ka zo kai ne musulunci to amma ka shiga kuma karka fita eh dan sai mana an yi bikin wani ya shiga sata biyu kuma sai a ce an yi bikin ya fita to yanzu ya zama jam'iyyar siyasa kenan musulunci kuma ba haka yake ba shafin dumne shine rayuwar al'umma baki daya siyasar tana karkashin musulunci ne komai yana karkashin shi ne ba shi ne yake karkashin wani abu ba ina fatan mun gane wannan da kyau kaga waccan jumla ta barko zinan ba da ihsan an bai ma mutunci kariya dan ya kake ganin mutumin da yake cikin al'umma ba shi da uba an bai da ki bindiga fa zai kai mai uwa da wabi ne waye na shi a ciki waye uban shi a ciki kun shiru barnar da zai haifi ba karamar al'amari ba nisa musulunci ya haramta zina ya ɗauki mata makamai na kariya zuwa gare ta wala ta ƙara zina kusa da ita ma kada mutum yi amma dubin aka kawo ta a primary school a haɗa 'yan mata tun da saurayi secondary school waye su je su je higher institution a ta gwadare a ta waye a ta waye ta je ya samu aka ingiza mata kare over irin dozin guda malam sai ga ta dawo cikin haicinta shi sa hanya mafi sauki kawai duk mutum da ta isa aure ku aure da ita karatu baya hana karatu aure baya hana karatu la ga namiji wala ga mace matan aure nawa ne a jami'o suke karatu yanzu kaga sun suna ba da caji yan mata ma ko kusa da su ba sa yi kun shiru a kuka wallan mai a cikin tawili ba aw qatalan aw qatala nafsan mu'minatan bighairi haqqin ko mutumin da ya kashe wata rai mummuna ba tare da wani haƙƙi ba wannan shi ma sai a kashe shi domin a bai marayuka kariya don in ba a kashe su ba to nan gaba fa kuma sake kisan zai ina fata mun fahimci wannan kaga anan za ga wai masu tunanin kare haƙƙin ɗan adam na cewar a cire hukuncin kisa mutane ne wanda yake jahilai jahilin ma kuma murakkab jahili ne bai san shi jahili ba ne ya jahilci cewar shi jahili ne in ba su sha'aba ba shi wanda aka gashi ba adam ba ne kun shiru ba shi da haƙƙi shi kenan wannan kuma ya kashe banza eh kun yi shiru in dai an ba kyale shi to ya kashe banza fa kenan to gaba ma kuma karawa zai yi inda kisan farko da yi tsoro ya kama shi na kisan da i wajen minti ashirin yana firgice in ya kisa na biyu ko minti goma ba zai ji tsoro ba in ya kisa na uku ya zama mai abin nan in ya kisa na hudu shikenan tun yana gana abin zunubi ya tashi kuma ba zunubi ba min ajli zalik katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nafs jami'a ba shi da ke irin wannan Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين wannan shine abin da zai zama da al'umma cikin kwanciyar hankali duk mutumin da ya san in an in kisa za a kashe shi za a ga mai da wukar aljihu da ya dauko bindiga ya san yana bindige wani za a bindige shi sai ya cire mata alburusai sai ya ga mai da ita amma in ya san in ya buge ba abin da za a yi kawai iyakaci ya je zama wakafi na kaza shi kenan kawai kan mai uwa da wabi zai Allah ta'ala ya sauke to haka musulunci ya nuna mana ya tara mutunci ya tara addini ya tara ri na dan adam rai na dan adam ba karamin kima yake da shi ba wa ma siwa zalik duk abin da ba ɗayan waɗannan ba fadamul musulmi alal muslimi haramun abadan to jinin musulmi haramun ne akan musulmi haramun ne mutum ya kisa ba ka da wani dalili da za ka zo ka gindaya dan ka kashe wani ba bai halatta ba ba shi da ce wannan kisan kai to ga wannan yake nuna maka jahilcin waɗanda suka jahilci addini suke ganin addinin musulunci addini ne na zubar da jini ina fata mun fahimci wannan da kyau alhalin yanzu kallaci adadin waɗanda aka yi suka mutu a yakin badar da waɗanda suka mutu a yakin Uhudu, da duk yaƙoƙin da Annabi sallallahu ya je kallaci adadin waɗanda suka mutu a waɗannan yaƙoƙin musulmai da arna lissafa su da adadin waɗanda aka kashe a Iraki a 'yan kwanan nan kun yi shiru eh to to amma sai a zo a dinga yawan musulunci yarfe wasu musulman da suke kidahumai ne ba su san addinin su ba a dinga musu fatar baki kuma ba a gurfanar da shi a kotun duniya ba da ke hukunta manyan laifuka ba Allah ta ya sauke wa ma siwa zalik fa muslimi alal muslimi haramun abadan to duk musulmi ya ji wannan kada mutum ya kuskure ya zai baka wani kuɗi ya ce waka je ya kashe wani wai laifin na kansa wai a ce kisan su ne ba ruwanka akan wannan ka duba ka ga ɗan uwan dan ƴaƴan annabi adam alayhi salatu wasalam dai ce la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basatin yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar jazaa'u al kafirin abanna zalimin wa ذلك جزاء الكافرين أبن الظالمين وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والأرش والكرسي والصورة والقلم واللوح ليس يفنى شيء من هذا أبدا ثم يبعث الله ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للفناء للبقاء كونوا ترابا ما لا يكتوى وكل شيء كما كون أبو mimma aujaballahu alaihi alfana'a daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya kadarta zai kare alfana'a maf'ulun bihi ne ba alfana'u ba yasna wannan abin kan zai kare kullu shay'in halikun illa wajha duk za su kare baki ɗayan su illa aljannata wan nara sai dai aljanna da wuta ai mun yi wannan mun tattauna wannan matsala sosai da sosai a karatun da ya gabata kun fahimci wata da kyau ko wal arsha da al arshi domin Allah ta'ala yana cewa yawma tubaddalu al ardu ghayra al ardi was samawat wa barzu lillahi al wahid al qahar yawma tubaddalu al ardu ranar da za a canza wannan kasar ranar da za a canza kasa ghayra al ardi da wacce ba wannan ba kun gano wannan wasamawat su ma sammai bakwai a canza su da waɗannan ba wannan ba kenan yau mata shakka ko sama'u bil ghamami wa nuzul mala'ikatu tanzila nuzul mala'ikatu tanzila kun ga duk waɗannan za su ƙare kenan amma aljanna da wuta ubangiji Allah madaukakin sarki ya halice su ne don su su tabbata har abada wal arsh hakan nan al arsh shi ma zai tabbata har abada wal kursi hakan nan kursi da kursi da arshi wanne fi girma da al'arsh da al-kursiyu wanne ya fi girma al'arsh ya fi girma sosai da sosai ai Allah madawacin sarki istawa alal arshi sun mastawa alal arshi da al-kursiyu da sama bakwai da ƙasa bakwai wanne ya fi girma mai dalilin ku wasi a kursiyuhu samawati wal arda barakallahu fikum aga tauhidi kenan amma a ce za a karanta da kai tauhidi ko ba za ka gane ba kar ka yi zurfi a cikin tauhidi to dama wannan falsafanci ne falsafi ne wannan eh mana a ce wai tauhidi kar ka yi zurfi a ciki kun gane wannan to wannan ba tauhidi bane wani tauhidi ayoyi wata tana riga wata fita hadisai ingantattu suna kullo maka kai ai wannan shine tauhidi amma za ka karanta da mutum Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa kuma yana nan <laughs> sai a ce to karke zurfi a ciki kaga shi ma ya riga ya bata kuma in yake son ya san da garki Allah ta'ala ya sauke wal qalam da al qalam nun wasur da qahu wanda yake da shi israfil annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ya rayuwa za ta yi daɗi mala'ika mai hura ƙaho ya sa ƙaho a bakin shi ya karkata shi zuwa ina sama yana jiran a bashi umarni ya hura yake cewa ya rayuwar shi za ta yi daɗi shiwa kun yi shiru shi manzo sallallahu wanda yake ba da aljanna tabbatacciya tun daga nan duniya a wani ka ko gidan zogale bai baka ba kun gane wannan da ke kuma manzo Allah fa sallallahu ta'ala alaihi wasallama dan shi aka duniya da lahira aiwa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin وما أريد أن يطعمون وتوحيدك أنا مالا كجاء آيانك سوني توحيدك لفة ممكن سوانا والقلم ذا القلم نون والقلم وما يسترون واللوح ذا اللوح اللوح المحفوظ إنه لقرآن كريم في آه إنه في لوح محفوظ يوه كنت جاكم أبوكم bal huwa qur'anun barakallahu fikum bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz na wancan ki tawo mukumin ce al'umar ga aran macin fa laisa yafna min hadha abada babu wani ɗaya da zai kare waɗannan har abada summa yab'athu Allahu la khalqa sannan ubangiji Allah madaukakin sarki ya tayar da halittu alama a alaihi yawm al-qiyamah akan abin da ya dauki rayukansu in mutum ya mutu yana istighfari ya tashi in mutum ya raka ihu ya ce sai wani ya mutu a wannan lokaci a haka zai tashi in mutum ya mutu yana kira rafali rafali rafali haka zai tsore kun yi shiru kun manta hadisin da annabi sallallahu wani mutum ya faɗi taguwa ta taka shi ya ce a mai likafani kafinu fi bai ya waka makal fagsiluhu bima'in wal abun nan wala tu tuhanniqu wala abun nan wala tu tuhammiru ra'sa ku sanya mai likafanin ku sanya shi a cikin ihramu sa na haji dama yana cikin ihrami ne ya rasu ku mai abin nan likafani da ihramun sa in kun tashi kar ku rufe mishi kai kasan dai gawa ana rufe mata kai to shi in ya tashi kar a rufe mai kai abin nan in an sa mai likafanin kada a rufe kan kada a sa mai turare ba ka sa sama ga wata rare ba shi kar a sa mai fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati munabbiya ranar al-qiyama zai tashi yana labbaik allahumma labbaik ina fata mun fahimci wannan da ke muna roƙon Allah ta'ala ya tayar da dan uwa malam Abdul Aziz Aziz akan wannan yana cikin ihramu sa na zuwa Umara Allah ta'ala ya karbe shi a matsayin irin wannan ibada Allah ta'ala ka kyautata rayuwar mu to kun ga akan wannan mutum zai tashi saboda ga mutum ya ahir kada ya tashi ya ta ihu Allah ya je mutu akan haka sai ya tashi kawai yana ihu rana alkiyama qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yuhasibuhum bima sha ubangiji Allah madaukin sarki zai musu hisabi da abin da ya ga dama fariqun fil janna kaga hisabi a akwai da ma asalan ba za musu hisabi ba daga cikin mummuni kawai za su wuce aljanna ne la ilaha illallah bi ghairi hisab akwai kuma wanda yake za a min hisabi ya sir ce amma ka yi kaza ta yi kaza bai ce eh ana faɗa ne ne ya huce amma duk wanda za a ce ya yi bahasin ne ya sa yi kaza ai ba inda zai kai kun yi shiru abin nan primary school mutum ya kammala fa ya kammala secondary ya yi kaza za a yi sikainin ɗin shi a jami'a credentials nashi da ya zo da su za a yi screening nashi da a ɗauke shi kaga yana taɓarɓar a gaban wa ɗan uwan shi mutum wanda yake in ya gara ma zai ce ya fasa eh ya ma fasa gaba ɗaya karatun ma ya fasa ko wannan jami'ar ya fasa ko ma ya ce sai baɗi zai ko duk ba shi da wannan zaɓin ko ma kawai ma a daina ma jin ɗure shi kawai ya yi escape kun yi shiru to duniya mutum fa kenan sai ya ga mace yana barbar ina ba mun fahimci wannan da kyau to amma Allah ta'ala ya mana hisabi mai sauki Allah ta'ala ya shiga da mu aljanna bi ghairi hisab fariqun fil janna wasu tawaga ayari mai yawa zuwa gidan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin su wa fariqun fis sa'ir wasu kuma zuwa wutar sa'ira wuta mai ruwa waya ƙulu li sa'iril halki, Allah ta'ala ya faɗa ma sauran halittu mimman lam yukhlaq lil wanda ba a halicce su dan su wanzo na har abada ba ya ce da su kunu tura ba ku zama turbaya baki ɗin ku ina fatan mun gano wannan wasu da suka ce to a wannan lokacin ne fa kafiri zai ce kai wai qul kafiru ya laifin kuntu turaba a lokacin da ka in ya gani ce da waɗannan su zama turaba zai turbaya zai ce kai shi ma ina ma ya zama turbayar a ina aiwa a cikin mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit wal iman bil qisas yawm al qiyamati bayna al khalqi kullihim bani adam والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من ba. لأهل الجنة من أهل النار ولأهل النار من أهل الجنة ولأهل الجنة بعضهم من بعض ولأهل النار بعضهم من بعض malam yake cewa wal imanu kuma da ka yi imani a ƙoƙon zuciyarka ayyukanka su gazgata haka bil kisasi da yin sakayya yawmal qiyamati a ranar alƙiyama, za a yi sakayya bainal khalqi kullihim tsakanin halittu baki ɗayansu bani adam mutane wasu ba da dabbobi walhawam da ƙwari ba da gana akwai wata saniya wacce take mai ƙaho sai ta je ta samu mara ƙaho ta tura ta ta tunkuɗe ta ita ma wannan mara ƙaho rana alkiyama sai ta yi ƙaho ta zo ta rama na lillahi wa inna ilaihi raji'un dabbobi tsakanin su a musu hisabi kwari sai an musu hisabi sai an musu kisasi hatta li zirrati min zarra har kwayoyi tsakaninsu da junansu hatta ya akhudha Allahu azza wa jalla li ba'd min ba'd ubangiji Allah madaukakin sarki sai ya karban ma kowa haƙƙinsa li ahli jannati min ahli nar sai Allah ta'ala ya karba haƙƙin yan aljanna da suke bin yan wuta duk da cewar wuta ya nufa amma sai dan aljanna ya karbi sai an karbo ma dan aljanna haƙƙinsa wani ahalin nari min ahalin janna hatta wanda yake dan wuta ne yake bin wani dan aljanna bashi sai an karbo mai haƙƙinsa balle ka ji cewar ai dukiyar kafiri ce kawai ka hauta da ci ina ranar alƙiyama sai ka biya ko a ce ai dukiyar gwamnati ce kawai mutum inda haka ake ci da ta kawai yanzu kun yi shiru wani ahli jannati ba'dhum min ba'd hakan nan yan aljanna sashin su da sashi su ma sai an karɓan majuna haƙƙi wannan ɗan aljanna ne wannan ɗan aljanna ne wannan ya zalunci wani amma a duniyan nan ka ji wani ya ce ya yi Allah ya isa ya ce ai tahi ba ya ta samu wuri ba wai saboda wurin da aka tanadar ma Allah ya isa din yi yawa duk ya riga ya cika ma wannan izgilanci ne fa bai san alkiyama ba wannan izgilanci ne wani ka kira shi ya ci dubu sai ceto ya yi kaza ya yi kaza Allah ba shi da ke irin wannan kar ka manta fa ba fa da kuɗin da ka zalunce shi ba fa da shi za a biya ba sallar da kai da ita za a ko a biya shi azumin da kai da shi za a ko a biya hajjin da kai karatun alkur'anin da kai sadar da zumunci ayyukanka na alkhairi su za a mu a biya watakila aikin shi na sharri da na alkhairi ya yi 50-50 ashe yana bin sa wani abu ana ɗauko sallar shi ta kwana guda aka ɗora mai eh kun yi shiru kaga yanzu kenan Allah ta haka wallahi mutum ya ji tsoron Allah wani zai samu yara ƙanana da aka ɗora musu gyaɗa ko da aka ɗora musu fiya wata sai yana ɗaukan fiya wata guda ɗaya sai ba ta naira hamsin sai ta ce ba canji sai ce je ta dawo tana juya baya yana juya baya fiya wata wasu kuma sun riƙe wata ƙungiya da suka tashi za su handin over sai suka rubuta suke akan ranar abin da ya rage kun yi shiru wani kuma ta hannun shi ake biyan kuɗi sai ya buga rasit ɗin bogi kun yi shiru nau'uka da na zalunci ga shi nan da ya zalunci mutane iri daban-daban Allah ba shi da kyau ba shi da kyau kuma a wani abin takaici sai ga mutum kullum jiya yau kun gane jiya yau zalunci ike yi zalunci ike yi sai ga ba shi da kwanciyar hankali ai da mun yi magana shi kuɗi ba su ne kwanciyar hankalin ba ala bi kuma tatma'innul qulub sai ga ya yayi zaluncin yi zaluncin a kowane irin mataki na ƙasa baki ɗaya ya yi amma har yanzu bai haƙura ba Ya yi a karamar hukuma ya yi a ƙungiyance ya yi a ina ne hajaran majaran ya yi rufa ido yayi dan ya yayi kaza yayi kaza yi kaza yara ne suka to suna har sai ce ga zuma ce yaro yana ɗaga zuma kawai sai ya ɗibi wani abu ya zuwa aljihunsa Allah ba shi da ke irin waɗannan al'amura ɗin wali ahalin nari ba zuhin min ba hagan nan ma 'yan wuta sashin su za a karɓi abin nan za a yi sashin su sakayya Allah ta'ala ya sauwaki malam ya ce wa ikhlasul amali lillah da tsarkake aiki domin Allah wa ikhlasul amali lillah da yi domin Allah yi domin Allah sharaɗi ne daga cikin sharɗan karɓan ayyuka domin sharaɗin karɓan ayyuka sharɗa guda uku ne na farko dai al-iman domin Allah ta'ala ya ce faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun wa huwa mu'minun fala kufrana lisaihi wa inna lahu katibun abu na biyu yi domin Allah wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina abu na uku almutaba'a ya zama na wannan aikin yana da lasisi daga wurin Allah ko daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama na wannan aikin manzan Allah ne ya sa ka yi duk falalar da aka faɗa mashi in dai manzan Allah bai sa ka yi ba kan ma ka yi don wahalar da kanka za ka yi wahala tukuru mutum zai sha ba wai ya kewaye garin mina ba in zai kewaye duniya ne duka da suna yana maulidi wahala zai sha kun fahimci wannan da kyau ko yawwa in zai kewaye duniya ne baki ɗaya zai kama gudun fanfalake tun daga yanzu ya san wahala zai sha da kawo batun ya kewaye mina batun ya yi kan duk waɗannan ba shi bane wallahi mutanen su ɗora su akan hanya ta daidai laula rabbani yuna wal ahbaru an qawlihim al isma wa aqlihim surat abun tsoro shi shine ranar alkiyama su fito na fito sauraka dole ya zama na wannan aiki yana da lasisi a musulunci dole ya zama na an yi shi domin Allah in dai domin Allah ba shi da lasisi bai yi ba in kai ba don Allah ba kuma yana da lasisi da yi ba dole sai ka haɗa su baki ɗaya yi domin Allah da kuma abin ya zama yana da lasisi wa akhiru da'wana bi tawfiqi rabbina an alhamdulillahi alladhi wahdahu ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk